ba mu killace ko mutum ɗaya ba banda shi wannan bawan Allah mutum ɗaya da ake zargin ya kamu da wannan cuta akwai dai kimanin mutum 60 wanda suka yi mu'amala da wannan mutumi wanda kuma muke bibiyan su don tabbatar da cewa ba su kamu da wannan cuta ba a gida ake bibiyan su akwai abubuwan da ake dubawa wasu dai alamomi wanda za su nuna alamun cewa mutum ya kamu da wannan cuta wanda nan take sai a gaggawa a killace shi amma saboda ya yi mu'amala da wanda ya kamu da wannan cuta tsarin aikin ba cewa ya killace shi ba. Dr. Kabiru Ibrahim Getsa kenan kwamishinan lafiya na Kano. Kwamishinan ya ce zuwa yanzu ma'aikatar lafiya ta Kano ta aike da samfurin jinin wancan mutumi da aka samu da alamomin kamuwa da cutar ta kyandar birai zuwa babban asibitin ƙasa da ke Abuja. Mun ɗau ah, jinin shi wannan mara lafiya mun tura Abuja wanda daga abuja za a tura da kar senegal wanda anan ne ake gwajin wannan cuta wanda kuma gwajin yakan ɗau sati biyu zuwa uku kafin a samu sakamako ɗaya daga cikin matakai da muka ɗauka na farko su ne muna da jami'ai wanda alhakinsu ne su bi sako da lungu su tantance musamman ma cututtuka da suke yaduwa idan sun samu rahoto za su sanar da jami'an mu Dr. Ibrahim na Shabaru kwararre ne kan lamuran ƙwayoyin cutuka da ke aiki a asibitin korowa na Malam Aminu Kano ya bayyana wasu daga cikin siffofin wannan cuta ta ƙyandar berai. A wata rashin lafiya ce wadda ta fi kusan kama da agana wadda a halin yanzu a kusan shekara talatin kenan da wani abu da majalisar ɗinkin duniya ta ce an kawar da ita gaba ɗaya a doron ƙasa a kusan ma shine ma dalilin da ya sa mutane suka fi damuwa saboda in ka ganta za ka kamanta ya kama da agana sai rika tsammanin cewa waɗanda suka san aganar a baya can ga wanda suka sani hmm. sai rika jin tsoron cewa kowaccen abin da aka kora ne ya sake dawowa a abubuwan da take kawo yawanci shine ta ɗan kawo zazzabi da ɗan ciwon kai da kasala da ɗan ciwon jiki haka to bayan kwana ɗaya kwana biyu ko kwana uku ya danganta ga mutumin sai kuma a ga kuraje sun fi su a jikin musamman a tana iya shafar ko'ina amma musamman a fuska da tafin hannu da tafin kafa idan aka ga waɗannan alamomin su ne za a yi tsammanin cewa watakila mutum yana da ita wannan kamar a kyandar birai din sannan kuma musamman idan ya kasance akwai ko alaka ya ɗan samu ko wani kusantar ko wani kwayan amin ƙananan dabbobi haka na cikin daji waɗannan su ne wanda an ga a kawai a wannan sai ya tsammanin ko yana da shi ba a iya tabbatar da cewa ko ita ce ko ba ita bace sai in an yi bincike mai zurfi a kamar milance kwayoyin halitta da suke kawo rashin lafiya wanda ba a ko ina ake samun sa ba ina tsammanin a ko a Najeriya ba ko ina ake yin sa ba wata sai an aika ko kasashen waje kafin a tabbatar da wannan rashin lafiya a kazalika dr ibrahim na shabaru ya yi karin haske dangane da matakan da jama'a ya kamata su ɗauka domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta abu na farko shine kada a tayar da hankali kada a rude idan an ga abu abin da kamata a yi shine a sanar da hukuma abu na biyu a kula da marar lafiya matsawar marar lafiya yana zazzabi ko kuma a'a yana da wata rashin lafiya ko irin rashin lafiya ce ko hawan jini ne ko ciwon sukari ne in dai za ka kula da marar lafiya za ka kula da bayan gidansa ko fitsarinsa ko jininsa ya kamata a ce hannunka da safarar da za ta kare kanka a wanke hannu sannan a kiyaye ma'amala da namun daji A eh, saboda a cututtuka da dama a bangaren ake likita wanda ake kiransa cututtuka wanda suke yaduwa daga dabbobi zuwa mutum wanda kuma su shigo cikin jama'ar sai kuma su yaɗa ila daga mutum zuwa mutum Dr. Ibrahim na shabar kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.